A ƙarshe dai gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana aniyarta ta ɗaukaka ƙara a kan hukuncin da babbar kotun jihar Kaduna ta yanke game da baiwa jagoran mabiya shi a Najeriya Sheikh Ibrahim Alzazzaki da mai ɗakin shi damar zuwa India domin duba lafiyar su. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce ba so take ta musguna Sheikh Alzazzaki ba, amma dai akwai buƙatar a shimfiɗa wasu ƙa'idoji kafin ya samu ficewa daga Najeriya zuwa India don duba lafiyar shi. Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida a jihar Kaduna. kuma ya bayyana dalilan gwamnatin jihar Kaduna na shirin ɗaukaka ƙara. Gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana matsayinta da cewa lallai lallai za mu je gaban a kotu na ɗaukaka kara kan hukuncin da kotu ta yanke ba wai muna jayayya ne da bukata wadda su suka nema ba wadda suke suna neman jinya amma mu abin da muke son shi a sa ka'idoji in an gama neman magani wanda muke musu fatan alheri a dawo a ci gaba da shari'a. Amma ba kwa gudun tunda an ce jikin nashi ya yi zafi kafin a je kotun ɗauka ƙara abin ya ƙara ta'azzara. A'a ai ka fahimce ni mu ba muna adawa ne da neman lafiya wadda za a je ya yi ba amma abinda gwamnatin jihar kano take magana a kai ce akwai doka. Amma wasu za su yi fargabar cewa sharɗan nan da kuka sa akwai masu tsauri fa. Kamar menene tsauri a ciki? Kamar maganar nemo sarki babba ko wasu manyan ma'aikata kafin ya fita da kuma maganar ita ƙasar Indiya ta amince cewa ba inda za shi. To kamar da ka sani wayannan ka'idojin da aka gindaya ba a ba bace wanda za ka ce ba za a iya cimma ba. Amma abin da muke magana a akai ya zama wajibi a sani akwai shari'a wadda ake yi sannan ka sauran sharuɗan kuma shi Eh, yayin da ake neman magani ba za a yi wani abu wadda zai gurgunta kuma wadda zai shafi wani shari'ar da ake yi ba ko kuma in aka je nan inda aka an je neman magani ba kuma za a tsallaka wata kasa ko kuma ce an bada wata mafaka ko a nema mafakar siyasa a nan ba. To ko me matsayin kungiyar mabiya shiya a Najeriya ta IMN game da maganar ɗaukar ƙara ta gwamnatin jihar Kaduna? Malam Abdulmumin Giwa shine mai magana da yawun kungiyar ta IMN a jihar Kaduna. Babu inda mutum yake setin ma kotu ka'idodi ita kotu ita ta kitse ita ta duba ta ga abin da ya dace ta yi. Saboda haka nan ko sun yi afilin ma misali ba zai hana yin duk abin da aka shirya yi ba. Tunda kotu ita take kitse ita ta san dalili. yasa ta shirya wanda. Suna maganar a wajen ɗaukar ƙarar ne za su so a shigar da wannan sharɗa kafin ya tafi. To ai ɗaukar ƙara ah, ba zai hana yin abin da ake yi ba. yanzu kana nufin kenan malam zai tafi neman lafiya kafin a ji wannan ɗaukar ƙara? Wannan ya danganci yadda suka shirya amma dai abin da ka'ida ya ce shine ɗaukar ƙara baya hana hukunci. To amma ya kuka gani da sharɗan da aka shimfiɗa in an je ɗaukar ƙarar? Eh to in dai har kotu ta ce dole sai an bi su ai kaga za a ji amma wannan maganar shi ne ra'ayinsu ne ba kuma lalle ne kotu ta ɗauki wannan magana din ba. Wasu daga cikin sharuɗan da gwamnatin jihar Kaduna ke so a shimfiɗawa Sheikh Alzazzaki da mai ɗakin shi kafin ficewa Indiya domin duba lafiyarsu dai sun hada da kawo wani sanannen mutum da ya fice a jihar Kaduna da kuma kawo wani babban sarki mai darajar da za su tsaya akan cewa za su dawo. Shi kuma Sheikh Alzazzaki da mai ɗakin shi da lauyoyinsu za su yi rantsuwa cewa ba za su yi wani abu da zai kawo matsala akan shari'ar da ake ba kuma ba za su zauna a Indians ce ba za su dawo Najeriya ba. sannan kuma za a haɗa su da jami'an tsaron gwamnatin tare yadda za su bi su su zauna har sai sun dawo tare. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.